الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من صار على منواله واقتفى أثاره إلى يوم القرار والثبات والدين وبعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mana lalai marhabin kuma barkanmu da shan ruwa a wannan wata na Ramadan mai tarin albarka a ci gaba da tafsirinmu za mu tashi sura mai lamba 68 yau suratul qalam wadda take da ayoyi guda 53 wadda wannan sura suratul qalami sura ce wadda take makiya a maka aka saukar da ita to kamar yadda muka saba mukan karanta tambayoyi kafin mu je ga karatun tafsirin أعوذ بالله السلام na من الشيطان الرجيم tambaya na farko suke cewa assalamu alaikum malam shin ya halasta ga eh, wannan wata mai albarka wata watan ramadan mutum ya yi sallan asham sannan ya halarci sallan tahajjud da daddare a dare ɗaya Allah ya kare malam ya kuma karawa malam ilimi na albarka shi Allahumma amin wa iyakum alhamdulillah rabbil alamin ko ya halatta ko daidai ne mutum ya je ya yi sallar asham kuma ya je ya kuma sake yin sallar tahajjud a lokaci guda ita ce tambayar wato abun fahimta yana nufin in aka zo goman ƙarshe kenan haka ne domin yawanci ai irin wannan ne ke faruwa a ce ainihin an zo goman ƙarshe <clears throat> to da farko dai tukun ba bambanci tsakanin ashim da tahajjudi ya kamata a san da wannan sallar da ake yi a watan ramadan bayan an sha ruwa ana kiran wannan salloli qiyamu ramadan ana kuma kiran wannan salloli wato ainihin a tahajjud kuma ana kiran sallolin tarawih duk abu ɗaya ne ke da sunaye daban-daban kuma ita wannan sallah kana iya ma barinta ba za ka yi ta ba bayan sallar lisha ka bari sai idan dare ya yi to amma da yake aikin sahabbai ya nuna bayan nisha ake yin ta to sai ka yi ta a wannan lokaci to idan ka yi a wannan lokaci kuwa to ana kiran wannan mai kiyama ramadan dan ya tabbata hadisi man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya miki a watan ramadan yana mai ainihin sallah to an gafarta masa kenan ana kiranta qiyam ramadan domin a wata ramadan ake yinta ta ana kiranta kuma tarawih domin akan yi rakawai kuma a huta kuma ana kiranta ƙiyamun layl to idan ka gana ma sai ka kai sallar dare ana kiranta tahajjud tahajjud ne kuma tarawih da haka tunda da hadisin na na Aisha wanda tabbataccen hadisi da hadisin Ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan goman ƙarshe na ramadan ya zo shaddal ma'izara sai ya ƙaurace mai iyalinsa ya ƙara zage damtse ya jaddada ibada fiye da abin da ya a baya kuma baya yi fiye da sallah raka a takwas a hadisun na aisha tun da bayan raka a takwas idan aka zo goman ƙarshe kana iya yin sallar isha a hudu wannan tarawih raka'a takwas ka ɗauke ta ka kai ta ainihin dare in ka tashi daga barci domin in ka raka'a takwas yanzu ka kuma sake tashi kai da daddare to za ka saba makarantarwar wannan hadisi karara madadin ka yi raka'a takwas ka yi ta yadda haka kenan ka yi tarawih ɗinka sannan ka kuma sake tashi ka yi tarawih da aka mun fahimtar da muke kai insha Allah in dai har an riga an yi ɗaya ga ramadan biyu har an kai kwana ashirin fitan da za ta shi kuma da dare ne yanzu nan to wannan sallar da ake yi a kwanaki ashirin da suka wuce bayan an sha ruwa ka ɗauke ta ka kai ta cikin dare idan ka yi ta yanzu ka kuma sake tashi ka yi to ka ci karo da zahirin hadisin nan annabi ba yi fiye da raka a takwas ka riga ka yi takwas ka sake tashi ka yi wannan fahimta ta farko kenan wasu kuma na da fahimtar hmm, za ka iya yi ka kuma sake tashi ka yi domin lokacin walwala ta ibada ne ka yi ta yin ibada gwargwadon abin da ka samu na dama da fata mai wannan tambaya fahimci ya gane da kyau da haka idan ka yi wannan sallar tarawih raka'a takwas ranar ashirin da ɗaya da biyu da uku to kar ka ɗauka kuma sallar daren da za a yi ba tarawih ba ne ita masu sunan da tarawih kawai dai tarawih ne amma wanda aka yi bayan an yi bacci tarawih idan kai bayan kai bacci ana kiranta tahajjud abu ɗaya ne ke da sunaye daban-daban mutane suna ta rikici akan wannan ai mu abin da muka sani tarawih ne ba mu san tahajjud ba ya akhil karim abu ɗaya ne ke da sunaye daban-daban idan ka jinkirta ka kai cikin dare bayan ka tashi sunanta tahajjud kuma a lokaci guda mai tarawih da fata an gane da kyau da haka idan aka kai wannan lokaci to ka bar wannan sallah ta tarawih bayan sallar lisha ka bari sai in dare yayi kai bacci ka tashi idan kana da fahimta a iya yi da yawa yanzu misali kamar da Saudi ake raka 20 za su yi tarawih din a kuma sake saboda suna ganin ai lokaci ne na ibada mai yawa bai kamata a yi barci ba wannan fatawa ce mai kyau da mabota ilimi ke kai amma mun fifita ka dakatar da wannan raka'o'in da kake yi takwas idan aka zo goman ƙarshe ka ɗauke ka kai su dare don ka dace da karantarwa sunna yanda wannan hadisi ƙarara ya ambata munzon Allah baya wuce raka'a takwas haka ne na'am hadda wuturi hadda wuturi sallar tarawih takwas wuturi uku baya ƙara kan raka'a goma sha ɗaya akan wannan muke illa iyaka kada mutum kuma ya mai da sallar cukur cukur cukur wur ya ƙare a'a ka ja dogayen surori la tas'al an hasnihinna karka so ka ga kyawun su wajen tsayin ayoyin da sauransu misali Allah ya sa an fahimci wannan da kyau da haka idan kai wannan ka sake tashi kai da dare a fatawa ta biyu to ba wani abu ne kai daban-daban ba tarawihin nan ita ce ta koma dare ana kiranta tarawih ana kiranta kuma tahajjud wallahu a'lam sakon khair wannan ke ce assalamu alaikum ina malam barka da zuwa tambaya na anan shi ne ka yi wa mutane ƙarin bayani a kan iyayen da suke wa iyayensu mata auren dole wani ai ba tambaya yi ba kana bukata ne a yi ƙarin haske da sai ka ce menene hukuncin auren dole nan kake tambaya tamma duk ɗaya ne ai tun da zai abinda ake so sako da ya kai ko kuwa to auren dole menene auren dole ne inda zan tambaye ka me ake nufi da auren dole me zaka ce eh a aura ma yarinya wanda ba ta so wannan shine auren dole mun dace da kukan wannan definition din kowa ya gamsu wannan shine auren dole madalla to sai aka ce iyayen suka ce to ai mu kuwa gara mu tilasta ta don wanda take so bashi da addini matsafi ne wanda take ki ko mai bin Allah ne mai son Allah ne mai son manzon Allah ne da mu faranta mata rai gararanta ya ɓaci mu ba ta abin da har ga Allah za mu fita da mu aura mata wanda zai kai ga halakata ‘yan duniya masu takama da ‘yanci za su ce an toye mata ‘yancinta ai ruwanta ne kowa ya ma sai mu ce a'a ai muna da mutunci muna da tsari muna da ka'ida sai mu ce kawo mutumin kirki nagartacce su masu wancan tunani a bata duk wanda take so ko da mushirki kafiri ne ma wurin su ba ita ta zaba ba sai mu ce a Allah ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aura wa mushrikai ƴaƴan ku sai sun yi imani da haka ba za mu fi son zuciya ba amma wanda take so ko wanda ake so a tilasta mata ba wani mutum ne wanda ke da wata miza daraja ko falala akan wasu ba kawai kila abin duniya aka hango da kyale-kyale aka fifita shi aka bashi kila ma fiye da wanda ya fi wancan nagarta to nan baya halatta cikin sanar da turmizi ga hadisi tabbatacce wata yarinya an mata auren dole sai ta kai maganar gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta dama in kina so auren ya dore in ba kiya so a bata auren tace ya rasulullah dama na kawo ne iyaye su san ba su da iko su matsa mana amma tunda ka sa baki na yarda kenan ba auren dole kuma ni ina so in ja hankalin duk da namiji ma mai neman aure duk wanda aka ce an baka iyaye suka ce dole mu muka haife ta mun baka in kana da hankali ka ce wallahi na yafe saboda ai ba da su za ka zauna ba ko kuwa to ashe gara kadaran kadahan kar ai dole haka kuma in ka zo neman auren mace ka ce to da Allah kina so na sai ce da kai a ah, to ai ba komai mutum ya ki mutum ne don kana da hankali ka san da dare maka mutum na ki mutum mana wace magana ce wannan ai a fito eh, eh a a a a suraka lalle muna kira ga iyaye masu tilasta ma yara auren dole in dai auren dolen ba da dalili bane to bai kamata ayi haka ba dan ga wancan ruwa cikin sunan Tirmidhi wallahu ta'ala a'lamu bihi tawfiq sakullahu khair wannan ke cewa assalamu alaikum daga babban masoyin malam da fatan ubangiji Allah ya ci gaba da kare ka da mu baki daya ina so don Allah malam ka yi ga iyaye akan fita tun asuba sai dare za su dawo ba tare da sun san yanda tarbiyyar yaransu ke gudana ba ina mai kara fatan alkhairi ga malam na gode dan uwa yadda ka so malam haka Allah ya so mu tare gaba daya kuma Allah sa zama malaman na hakika amma dangane da abin da kai magana akai iyaye da ke fita ba sa dawowa sai yaushe ce in suka fita tun asuba ba sa dawowa wata sai rana ta faɗi ko ma sai sha ɗayan dare sha biyu ko shakka babu wannan abin yana da ciwo wannan abin akwai sosarai wannan abin akwai damuwa ya za a ce Allah ya baka ciwo? ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun har zuwa ƙarshe Allah ce ku tsara kanku da iyalanku gabarin shiga wuta uba da zai fita gida tun asbahi ba zai dawo ba sai yara sun yi barci wannan kan bai kyauta makan shi ba bai sauke nauyi na haƙƙi da Allah ta'ala ya ɗora masa ba dole ne ya kula da haƙƙin da Allah ya ɗora masa na tarbiyyar ƴaƴansa shin kun yi sallah shin kun ci abinci yaran nan sun je makaranta haddasu yaya uwar gida sun yi hadda kuwa hatta assignment na makaranta sun yi homework sun yi yaya wurin kwance su wannan nauyin iyaye ne su sa ido to ka fita tun asbahi baka dawo rana ta faɗi yana da wahala ka san me ya faru wannan yasa na tuna da wani wanda ya bani labari yace aboki ke gare shi wannan abokin nashi sai aka yi masa haihuwa yace amma dan da aka haifa masa a gidan har sai da yaron ya data ya kusan kai shekara ko goma amma yaron bai san mahaifinsa ba uban in ya fita da safe baya dawa sai sha biyu yaron kuma ya bacci haka haka aka kai shekarun nan sai shi wannan abokin nashi ya samu labari sai ce a lalle wani wani bai kyauta ba bari in je gida in ga me ke faruwa sai je ya kasa ya tsare uban yana gida ya ce wallahi ba za ka fita ba ba za ka fita ba ka san wani lokaci tsakanin aboki da aboki kana ganin ka isa da shi ko kuwa sai ya kira yaron ya ce zo ga uban fa a zaune sai ce ina baba sai ya daga ido ya ce ai baya nan ban san shi ba Allahu akbar yaro har ya fara zan shekara goma sai ban san shi ba ya ce amma kai kuwa ya ce ta shiga tafi gida daga nan sai masa tattafi Ko kaci aman inda ya hawa ba na yake sauka ba bai kyauta ba irin wannan abokin ka so shi kuma za ka so shi ba a gyara kayanka ba sauke ke raba ba ne ya ce ya za ka yi bai fi ka ba bai fi ka ba kuma ka kafe shi to kaga wannan misalin kenan saboda ka ba daidai ba ne muna kira ga iyayen da ke da irin wannan hali su gane cewa wannan ba abu ne mai kyau ba ba abin kirki ba ne ku anfusakum wa ahlikum nara kuma annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati cikin bukhari da muslim dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkaninku za a tambaye ku kan kiwon da aka baku shi yasa wanda ma aka fahimci in an bashi aure ko da an haihu tarihinsa ya nuna baya kula da tarbiyyar yaya to hana masa auren sai ya dawo hankalinsa ta tukun Allah kyauta zakumullahu khair wannan yake cewa ah, assalamu alaikum malam menene hukuncin azumin watan rajab sannan na karshe addu'a yake nema ina barin addu'a sakamakon rashin lafiyar da yake damunsa yana fata a mala ya sa shi addu'a Allah ya bashi lafiya azumin watan rajab ko kuma azumi a watan rajab sun bambanta shi ya tambaya a kan azumin watan rajab ne abinda nake fahimta hukuncin mutum ya yi azumin watan rajab gaba ɗaya kwana talatin watan rajab kuma shine watan da ya wuce a baya da muna ramadan yanzu ko? shine watan bakwai sha'aban na takwas yanzu muna ramadan na tara wannan wata na rajab babu wani hadisi daya ingantacce da ya tabbata akan cewa mutum ya azumin rajab al-imam al-allamatu ibnu hajar al-asqalani yana da littafi tabyinul ajab fi ma ja'a fi siyam rajab bayanin abin mamaki abin mamaki wai mutane suna azumta watar da a ciki ya koro cewa babu wani hadisi ɗaya lafiyayye da ya tabbatar da yin azumi a watan rajab wannan wata shi ake cewa watan azumin tsofaffi to waye ya gaya maka akwai tsofaffi da suke da azumi nasu na musamman in har akwai azumin tsofaffi ya kamata a samu kuma umarata tsofaffi hajjin tsofaffi nafilar tsofaffi layya irin ta tsofaffi akwai irin wannan a musulunci ka wannan kirkira ce kawai ka ba a wannan azumin kaga wasu mutane wallahi wannan watan da ya wuce kafin wannan watan rajab da ya wuce da sha'aban da ya wuce yanzu muna ramadan akwai wanda ya yi azumin rajab kwana talatin ya yi sha'aban kwana talatin ga ramadan talatin kaga di ya tsotse ya wahala to ina ma wahalan nan kayi ne da dalili inda dalili magana ta kare amma kai aikin da baka da dalili al-fudailu ibn iyab yana cewa a cikin wata ruwaya alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarraba ku ayyukum waye cikin ku ahsanu yafi aiki mai kyau sai ce ahsanu ana nufin abu biyu ne akhlasu da aswabu wane ne aikinsa yayi dan Allah kuma wane ne aikin ya dace da karantarwar manzon Allah ta kaga shi wannan azumi na tsofaffi da ake faɗa so call babu wani dalili saboda haka ba za ka yi azumin watan rajab ba amma za ka yi azumi a watan rajab dama ka saba azumin litinin da alhamis ba wanda zai hana ka dama ka saba azumin annabi dawud wa zai hana ka in wannan ne Allah ya samu dace sai kuma addu'a da kace saboda rashin lafiya to ina roƙon Allah wa wata'ala ya ba mu lafiya gaba daya dukkanin mu marasa lafiya ne sai wanda Allah ya bashi lafiya Allah ka ba mu lafiya dukkanin mu matalauta ne sai wanda Allah ya azurta Allah ka azurta mu dukkanin mu batattu ne sai wanda Allah ya shiryar Allah ka shiryar da mu akwai wata tambaya kuma shikenan tambayo mu kenan za mu je sabuwar sura suratul qalam Allah ran ma karanto mana <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نور والقدر وما يهدى wannan sura kamar da bayani ya gabata sunanta suratul qalam kuma wannan suna alqalam ya zo karara tun daga matashin farko a aya ta farko Allah ya ce nun wal mai wal qalami kenan kaga sunan alqalam wanda daga nan aka nada mata wannan suna to ya zo kuma kamar da nace sura ce mai lamba 68 tana da ayoyi guda 52 kalmominta what misali nun qalam na yasurun kalma kalma duka duka akwai 301 kuma haruffanta nun harafi ne wa harafi ne a harafi ne qalam ba la ma harafi ne to akwai latest guda 2259 1000 259 afwan wato harufan da ke ciki sannan sura ce wadda take ainihin wato makiyya an gane ko kuma wannan sura ta fara da ainihin wato ɗaya daga cikin haruffa waɗanda babu wanda ya san ma'anansu sai Allah Allah ce nun Allahu a'lamu bi muradihi bi hadha al-harf shikenan ka hutar da kanka a ainun wani kifi ne a ƙarƙashin teku wannan ya tabbata akan dalili masu cewa wai nun kifi ne suka ce saboda Allah ya ce karanto ayan wala takun ka sahibil la wa zannun wa zannun id dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada saboda wannan aya da ke cikin suratul yaqatin suratul safat wasu ke cewa ay nun tun da aka ce nun mai malai karanta wa zannuni idh mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وظنوني كتنا ظنون شيني النبي يونس سنسك أي نون الله يكي نون أي كيفي ne daga nan suka hararo ma'anan nun anan na nufin kifi ne amma ka tafi zuwa ga fassarar da tafi dacewa da manhajin salaf mana nun ɗaya daga cikin alhuruful muqatta'a ne harufofi wanda suke gutsutsararru wani lokaci harafin kan zo ɗaya nun sad sai kuma me qaf wani lokaci kuma harufan guda biyu ne hamim haka ne wani lokaci kuma harufan guda uku ne kamar me alif lam wani lokaci kuma guda biyar ne rigis kaf ha ya ayin sod haka ne wani lokaci kuma guda biyar ne amma gaba biyu hamin ayin sin qaf hamin dabar ayin sin qaf waɗannan harufa malamai kan ce Allahu a'alamu bi muradihi bi zalik Allah shi ne ya fi sanin me yake nufi da su wal kalami wa ma yasturun Allah yana rantsuwa da kalami da abin da ainihin masu rubutu ke yin rubutu wato kalami ya tabbata cewa farkon abin da Allah ta'ala ya halitta kalami ne fatan gane ko? farkon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta alƙalami ne da Allah ya halitta alƙalami sai ce da alƙalami ka yi rubutu me zan rubuta ya Allah sai ce rubuta abin da zai kasance daga nan har zuwa ran tashin alƙiyama an gane ko suraka aqsam Allahu bil qalami Allah ya rantse da alƙalami ne allazi yaktubu bihi al mala'ika wanda mala'iku ke rubutu da shi inji ishek Nasir Sa'adi ke cikin tafsirinsa wannan da abin da mutane ke rubutawa Wa wama yaktubuna min alkhairi wa naf'i wal Allah ya rantsi da alkalami da pen shi sa alkalami na da power har sukan ce power alkalami ma ta fita takobi Don gwamna da alkalaminsa sai sa hannu sai ka ji kuɗaɗe da yawa sun fito ko sai sa hannu sai a ce a gina wuri kaza a rusa wuri kaza haka sukan ce wai the might of pain kowatul qalam to Allah ya rantse da alƙalami kamar da muka ji a Sheikh Nasir Sa'adi ke cewa aqsama Allah bil qalami alladhi yaktubu bihi al mala'ikatu wan nasu wa bima yaktubuna min al khairi wan naf'i wal ilm Allah ya rantse da alƙalamin da mala'iku ke rubutu da shi domin wa inna alaikum hafizin kiraman mai katibin ake rubutu suke yi to Allah ya rantse da wannan alƙalamin to inda ya tunda rantse kuwa Allah yana da iko ya rantse da duk abin da yake so shi yace wal qalami na rantse da alƙalami amma kai ba da ma kace na rantse da alƙalamin babana ya alƙalamin babanka to kuma sai me to wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko ya yi shuru amma Allah yana da haƙƙi damarsa ce ya rantse da abin da yake so saboda shi Allah la tsalo amma ya fa'alu wahum tsalo ba a su kan abin da yake aikatawa bai ake tambayarsu wal qalami ma tsoron ma an tabi bi rabbi ka bi majnun qala shek Nasiru sa'adi ma ta ya muhammadun بسبب نعمة الله عليك بالنبوة والرسالة بضعيف الأقل ولا سفيه الرأي haka ya fassara wurin ma'ana kai annabi muhammad sallallahu Allah ce ma anta kai baka kasance ba ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ni'imati rabbika saboda ni'imar da Allah ya maka kai ba mahaukaci ba ne. abin abinda kafirai ke faɗi sun ce sahir majnun Allah ce a'a saboda mun maka ni'ima an baka annabci an baka risala wace ni'ima ta wuce wannan kuwa an ba shi annabci an ba shi manzanci an ba shi ofishin da babu wanda yake shi daraja ba za ka kira sunan Allah imanin ka cika ba sai ka hada da Muhammadu Rasulullah za ka ce la ilaha sanar sanan Muhammadu Rasulullah ko mai kiran sallah in yace ashhadu allah illa sai ashhadu anna muhammadan me? to ashe wannan ba karaman ni'ima bace to allah yake saboda wannan ni'ima da ne maka kai ba mahaukaci bane sabanin abin da kafire ke faɗi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun kuma wallahi kana da lada wanda yake ba mai yankewa ba wa inna laka alama talqahu من شدائد من, من شدائد على تبليغ الرسالة لصوابا عظيما غير منقوص ولا مقطوع والله يا saboda wahalar da ka fuskanta lokacin iyar da saƙo ɗinnan kana da lada mai tarin yawa wanda ba zai yanke ba annabi sallallahu alaihi wasallam an karya masa haƙorinsa na gaba saboda iyar da lokacin da ya je ta'if an ji masa ciwo goshinsa mai albarka na zub da jini a yakin uhud lokacin da ibn qami'a ke ce annabi da dutse har yi kururuwa yana wallata wal uzza laqad qataltu muhammada aina kashe muhammad a'udhu billah har abu sufyan a lokacin ya dinga furgaga ya dauka manzala ya rasu sabai suka ce to tunda an kashe shi ku zo mu koma Allah ya ce a wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib muhammad ay manzon Allah ne yau dan ya mutu ko an kashe shi sai ku juya da baya to wanda ya juya da baya ba zai fita da Allah da komai ba ashe abin da ya faɗa bai faru wai abin da nake cewa anan sai suka samu labarin an kashe manzon Allah ɗaya daga cikin sahabai ce ah, inda gaske an kashe shi ku je ku yaƙi wa mutu alama mata alai ku je ku mutu kan abin da ya mutu a kai to a wannan lokacin ne abu sufiyan ya dinga magana sai ya kira sunan manzon Allah annabi ce kar ku amsa masa don ya kira ne da izgilanci kar ku amsa mai sai ya kira abubakar ya abi kuhafa ya ce kar ku amsa mai ya khattab ita kar ku tanka mai ji manzo Allah to daga nan sai ce ina shaida muku ya ku shawa waɗannan da na kira sunansu su faqad qutilu duk an kashe su to daga nan sai dinga yi magunkin sa kirari yana a'ali hubal a'ali hubal lalle ku martaba hubal kamar kai kace Allahu akbar kenan anan manzo Allah sai kasa jurewa Kunga an kira sunan shi da izgilanci ya ce a yi an kira sahabbansa bai ci a magana ba an taba umar bai ci a magana amma ana taba allah sai ce ah ala tujibuhu ba za ku ba shi amsa ba ya nuna maka ba a taba allah kwana lafiya ka taba annabi kyale ka amma allah ko kai ma haka dan an zage ka an taba ka dan kana iya da sako ka jure amma a taba allah ba magana ji ba magana hakuri a wurin Sun gane sakon to babu wanda ya fi shan wahala wajen iyar da sako irin wannan fiye da annabi muhammadu shi ya sa ya ce wa ina laka la'ajiran gaira menene mamnun kana da lada ka ta fariya wadda ba za ta yanke ko ta katse ba in samu muku labarin sai suka ce ya yamun zuwa me za mu ce ita ku ce da shi Allahu a'ala wa ajal ai Allah shine mafi ɗaukaka ba gunkinka ba to wannan abin da ya faru kenan an ji masa ciwo amma bai damu ba ya zo yana sallah an ɗora masa wato mahaifa tara kumi mai wari mai doyi bai ce kala ba uqbatu ibnu abi mu'aytin yayi kaki ya tufa masa a fuska wanda a kansa Allah ya saukar da wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhassu ma'a ar sabila amma bai dawo to saboda wannan tahammuli wannan haƙuri na shugaban halitta annabi Muhammadu farin jakada sallallahu Allah ya ce wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wallahi kana da lada wanda yake ba mai yankewa ba kai ma idan ka bi turbarsa in kai haƙuri zaka samu wannan ladan ya ke ɗaliba da kike jami'a misali misali kin sa hijabi kin je campus kin je jami'a da niqabinki an ce kin ci baya ba ƙauya ce ki ce wallahi bari na cire dan kar a ce na ci baya yau, ki rike hijabinki da mutuncinki shine identity card din ki manta da mai surutun dan shi kike yi ya kai saurayi da ka bar gemu annabi ya bar gemu dan me kake askewa kuma ka ce kana son annabi gemun ya fito ka aske ko dai son naka bai kai geji ba ne ko dai duk ƙarya ce ashe ai mala ina gudu kar a zage ne to ai ta zage mana sai mai kyau zage na ƙari ne in ka ce za ka mutane a ba za ka bauta ma Allah bakin. Wataƙil gwargwadon jure wa halaka gwargwadon ladanka Allah ka samu dace wani abin dariya abin haushi wani yaro ne na samu labari Allah kyauta wai yana jami'a yana campus a'udhu billah irin masu tabara din nan to wai akwai yare da yake nema kuma yana nemi a campus wai kawata ce wace irin kawa aure zaka yi kuma ya ce to wai yana sallar duha sai yariyar ta shigo da ya fahimci ita ce yana ruku'u wai don kar ta gane mai riko da addini sai mai da abin press up rise up rise up inna lillahi wa inna ilaihi wai ka tace ya zama ya fi zafin addini wannan mutum ne ko jaki astaghfirullah alazim daga sallah kuma faranta kuma Allah ka kiyashe mu wa inna laka la ajran ghayra mamnun kana da lada wanda yake ba mai yankewa ba a karanta aya ta gaba wa innaka la'ala hulukin azim lalle kai kana kan hali na girma babba wa innaka ya muhammadu la'ala hulukin azimin wa huwa mashtamal alaihi alƙur'anu min makarimin الأخلاق فقد na امتثال alƙur'an سجية له النبي صلى الله عليه ya mai da ƙur'ani kamar ruwan sha yana aiki da shi ya zama hali gare shi ya miro bai amrihi wa yantahi amma yanha anhu yakan tsaya inda ƙur'ani ya tsaye da shi yakan tafi inda aka ce tafi shi yasa Allah ce wa kala la'ala khuluqin azim lalle kana da kyakkyawan hali babba shi za a gaya masa baka yayi haƙuri ai masa ba daidai ba ya yafe irin wannan hali ne Allah ke so mu kamanta mai koyi da shi Allah ka ba mu ikon kamantawa fasa tubsiru wa yubsirun na'am na'am inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ya ce fasa tubsiru wa yubsirun ai fasa tubsiru an karibin satara ya muhammad wa yubsirun wa sayara alkafiruna aqibata kufrihim mana yi haƙuri ya rasulallah fasa tubsiru kai za ka ga alkhairin da zai bayyana gare ka nan kusa wa suma za su ga mummunan sakamakon kafircinsu ba da daɗewa ba wata kaga ai gani Allah ce za ka gani suma ma mai za su gani amma bambancin ganin nashi alkhairi zai gani su ko nasu sharri za su gani tunda sun kibin Allah sun kibin manzon Allah salawatu rabbi wa salamuhu alai na'am bi ayyukum al za su gane wayar al-kafiruna fi ayyukum al-fitna wal junun ba sun ce da ke mahaukaci ba to za su gane wane ne mahaukacin wane ne fitina take tattare da shi shine ma'ana bi ayyukum al-maftul Allah ta'ala ya faɗa aya ta gaba ce ne ka tsallake ko inna rabbaka inna rabbaka huwa a'lamu biman balla an sabilihi wa huwa a'lamu bil Allah ce inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wannan ita ce aya ta bakwai a cikin wannan sura mai lamba 68 alqalam in rabbaka tabbas ubangijinka ya rasulullah huwa a'lamu shine mafi sani dangane da wanda ya bace gabarin turbarsa kalmar sabilihi alha damir ya'udu ila ilallahi rabbil alamin ai Allah shine mafi sani biman dalla an sabili ai an sabilillahi kenan saboda alhanan na wakiltan suna ne ibn malik na cewa والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في مكة والاسم يكون أقي مغربي أقي مبني صورا كما كيمياء صور كما كيمياء suna ce da shi da ainihin harafi wannan shine abin da nake faɗa nan nan Allah ta'ala ya ce inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi fi alhamdulillah fatan gane ko wa huwa al-mutadi Allah shine mafi sani dangane da waɗanda suke shiryayyu اللهم اجعلنا من المهتدين الهادين المهتدين ولا تطع المكذبين اقرأ نعم فلا تطيع المكذبين كدك يدك بما سكرية الدين ما سكرية الله كركبيته ودو لو تدهن فيدهنون سنا بوري إناما كسستوتا مسو سما سستوتا وتو سنا بوري كسستوتا ka yi abin da suke so su ma su sauta maka an ce sun zuce ya rasulallah tun da ya muhammad ke tun da ba su imani manzan Allah ba ne su yanzu dai ka zo mu je mu bauta ma ubangijinka na wasu kwanaki mu ma ka zo ka bauta ma gumakanmu shi ne mana waddu suna buri lautu da hilo ina ma kaɗan sassauta musu kaɗan suke hanya su ma su yi haka a sami wato wai matsaya kenan tsaka tsaki Allah ta'ala ce a'a wala tuti kullu hallafin wala tuti kullu hallafin mahin karka bi kowane mai yawan rantsuwa mahinin wulakantacce hammazin masha'in hammazin masha'in binamin shi wannan hallafin suka ce ainihin alwalid ibn mughira ne na'am karka bi kowane wulakantacce mai yawan rantsa rantsi. hammazin mai yawan alhamdu Allah yake wani likulli homazatin lumaza hamadin mai yawan aibata mutane shine Hamad. mai yawan zumbe kowa a wurinsa ba na kirki ba ne shine Hamad. kowa ba na gari ba ne a lokacin da ka mai da kowa babu na kirki sai kai to ka ji tsoro kada hammazanci ya bi ka Allah kuma ce karka bi kowane irin hallafin mai yawan rantsuwa wulakantacce daga cikin sabobinsa hammadin mai yawan zumbe masha'in binamin mai yawo da gulma ya tara masifa goma da goma hallaf mahin hamas, masha'in binamin kuma ya tabbata cikin hadisi hadisin Huzaifa ibn Sulaiman cikin Bukhari da Muslim manzon sun yana cewa la yadkhulu jannata qattatun qattati ba zai shiga aljanna ba qattati ainihin ma saka duk wanda yake ainihin gossiping ya zama rumor mongera rumor monga yana yada karerai ai ya ce da kanka ai ya zage ka ai ya la'ance ka kai kuma sai ka ji an maka famfo sai ka kufulo kamar kububuwa za a yi bala'i kaga suna cewa man naqala ilaika naqala minka kar magana mai kyau man naqala ilaika duk wanda ya ciro magana gulma zuwa gare ka to kuma naqala minka zai dauki taka magana kai mu wani haka suke ai to karka ara kunninka ga hammadin mashi'in bin amin saboda me man naqala ilaika of course naqala minka arabtum sauraka Allah ta'ala yake cewa hammazin masha'in binamim ba wannan kaɗai ba manna'in lil khair mai dan karen hana alkhairi ba wace yin yace dan kare yana nufin menene mubalagha wato isa matuka shine shi da ke dan kare kaza kaza kar ku bi mai irin wannan sifa mai yawan hana alkhairi kaji sifofi guda nawa mu'tadin mai wuce iyaka asimin mai yawan laifi mhm. utullin mai girman kai mai fankama mai burokoko da turokoko da jin ya isa sannan kuma ba da zalika duk bayan abin da ka ji zanim mai asalin da ke cike da ƙura suka ce wanda yake ɗan zina ne ma a uzubillah wanda ba shi da uban da zai iya jingina zuwa gare shi wannan ita ce fassara mafi kyau mukan ɗaɗɗauko su yawanci disal mukan nisanci wani lokaci faɗaɗa bayani saboda bukatar da ke akwai saboda haka karka mai irin wannan hali wasu malamai na ce a ai shari'a ba ta zargin mutum don ya samu katsewar dangantaka amma wannan ita ce magana mafi kyau wanda yake layun sabu ila walidin wanda ba za a danganta shi zuwa ga uba ba mutum kuma aka ce ya rasa uba ai matsala ce babba ko ku dubi ko rabon gado ne ai an ce formula din waɗanda ba sa cin gado nawa ne ne waye san formula na waɗanda ba sa cin gado in abin misali tunda an ce zani wanda ba a iya danganta shi ga uba dan gaba da fatiha ke wannan har yasa in aka ce mutum to waye san uban shi to wannan ba karamin suka bane a ce ka zo duniya baka aita wannan shine mahaifina saboda munin haka ma suka ce dan zina ba zai ci gado ba waɗanda ba sa cin gado akwai formula ɗinsu ainun shinun lamun kafun ra'un zayun ƙafun acronym ɗin kenan shine mai ish laka rizkun ish laka riz riz riz ra'un zayun zayun simbol na mai na zina kafin katil kenan a nuna maka in aka ce mutum ɗa ne wanda ba shi da uba da zai jingina da shi to an katse masa mutuncinsa shi yasa shari'ar musulunci ke faɗa da zinace-zinace domin takan haifar da cakuɗewar dangantaka to shi wannan kafiri da aka ce kar abin shi daga cikin sifofinsa na muni har ma akwai zanim zanim wanda ba iya danganta shi ga mahaifi me yasa yake wannan girman kai me yasa yake wannan isa din sai Allah ce ne an kana zamani wa idza alayhi ayatuna qala an kana zamanin wa banin an aini sababi annahu kan saboda ya kasance zamalin ma'abucin dukiya ne shi yasa yake ɗagawa shi mutum kuma a ɗabi'arsa kusan kowane mutum yakan ji shi fa wani isasshe ne in ya ji aljinsa akwai canji da yawa domin Allah ce kalla innal insana la yafgha an ra'ahu mutum kan girman kai ganin yana da wadata da fatan gane ko to shi wannan kafiri da Allah ce kar abi daga cikin dalilin girman kanshi an kana don ya kasance zamalin mai dukiya ne me yasa bai ce an kana zumalin ba me yasa ayar ba ta ce an kana zu ba kuma akwai zu'ai ko kuma bu zure zu kuwatin me yasa bai ce an kana zi ba ko babu zi ne inda zil arshi makil me yasa ya ce an kana za ɗaliban arabiya kun san ina yawan tambayi ko me yasa ce za malin ko me amsa in yi shiru to saboda za na daga cikin mai asmaul khamsa al-asma'ul khamsa ka ce abun akun zu fu hamun hanu shine ibn malik ya cewa me. من كان ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا daga cikin waɗannan sunaye akwai zu zu za ka yi rufin a dawawun ja a zu ilmin ma'abucin ilimi ya zaka ce zu dan fa'ili ne bilwawo amma ra'aitu za mas'ulun bihi bil alif za ka ce zahabtu ila zi zu za zi zi majrurun bil ya haka akhun ja akhu akha akhi haka fufa fi ko haka bai a nan wurin sai ce an kana to me yasa ya zama za a nan sai ka ce kana za khabaru ne? khabaru kana ne lismin muqaddar ai an kana kafiru za malikin saboda shi kafirin ya kasance ma'abocin dukiya wa banina da 'ya'ya kuma dalili na biyu idza tusla alaihi ayatuna إذا ana karanta masa قال أساطير yakan ce a fatirul awwalina yawa wannan ƙur'anin da ake karantawa waɗannan ayoyin ai ta zo mu ji ta irin na mutanen da ne wata suna ma ƙorani izgiranci a fatirul awwalin Allahu akbar sai Allah ce ne to za mu yi masa misali za mu buga masa alama a hanci kuma ya tabbata lokacin da aka je yakin uhudu a wannan yakin aka kashe alwale ibn al-mughira kuma hancinsa aka yi masa mummunan rauni annabi na gani ce Allahu akbar dama Allah ya ce sanasimuhu al sai mun buga masa tambarin wulakanci a hancinsa kuma abin da ya faru kenan dan ka san hadal kalamu kalamullahi rabbil alamin kuma abin da zai baka mamaki shi wannan kafiri da malamai suka ce shine alwalidu ibn al-mughira kun san ya haifi wani da wanda yake janar na musulunci waye dan shi khalid madalla da kuma wani dan nashi ya suna dan nashi الوليد بن الوليد بن المغيرة عرفتم سو to a yakin da aka kashe shi Allah ya bar wannan alama din a hancinsa da annabi ya bi gawakin kafirai sai gashi a kwanci an kashe shi da wannan alama Allah ya ce sanasimuhu alal khurtum to daga nan kuma ayar sai ta kai mu zuwa ga bayanin abin da ya faru game da wasu yara wanda ya tabbata a cikin asbabun nuzul na Qur'ani na'am إنا كما الجنة ولا يستثنون فطاف وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون الله يتي إنا بلوناهم تبس مومن جربيسو kafaran maka mun jarrabe su da yunwa da talauci saboda botsarewa da suka yi kama balauna ashabal janna kamar yadda muka jarrabi waɗannan yara marayu masu gona iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin a lokacin da suka yi rantsuwa wallahi za su je su girbe gonansu da safiya an ce wani mutum ne mai dukiya ya kasance amfanin gonansa in ya samu yakan raba ma talakawa da mabukata mabuta alkhairi sai ya rasu ya bar 'ya'ya amma sai suka zamanto ba su yi hali irin na uban ba mu baba gaskiya yana kyauta da yawa na'am mu ba za mu yi ba waɗannan talakawa da ke zuwa zuɓu-zuɓu da sun ga an yi girbi zo gidanmu wallahi ba za mu ba su ba mu da asubahi ma za mu je duk mu girbe amfanin gona hana wani ku ƙara kare magana mana hana wani hana kai suka yi niyyar rowa sai Allah ta'ala ya kama su to shine Allah ke gaya mana mun jarrabe su yanda muka jarrabi waɗannan yara masu gona lokacin da suka yi alkawari da rantsuwa la naha za su je su girbe su yanke amfanin gonan musbihina da asbahi sakaliya wala ya yastasnuna ko togaciya ba su yi ba wallahi za mu je mu girbe ba su ma ce insha Allah ba ne wala ya yastasnun kaga Allah ya ce me wala ta taqulanna li shay'in me inni fa'ilun zalika gadon illa komai za ka yi ka ce insha Allah ruwan na in zan sha nace da ke a rama zan sha ruwa in ce insha Allah in ce ga a gabana duk da haka in ce a kwanar da gaske ga an maka faɗa ba sai ka ɗauka sai Allah kan kabar da shi gilashin ya fashe sai maka ta tsaya ba kuna da labarin wannan mutumin ba da ya ce wai da matarsa ke zan je kasuwa in sayar da jaki in samu abin da za mu yi cefane ta ce mai gida ka ce in sha Allahu ce ku hankalinku na mata kenan ga kasuwa da ake sai da jaki ga jaki a hannun suna ce insha Allah ta ce in ciki da Allah ba za a faɗa ba ta ce a dawo lafiya ya je ya ɗaura jaki kafin ya dawo wanda ya fi shi so ya kwanci jakin ya gudu ya zo yana magana an min sata aka lakaɗa masa duka ba jaki gashi an haɗa masa gajiya da ya koma gida Yayi sallama ta ce waye ya ce mijinki ne ya dawo insha Allahu ma'ana yanzu ya gane muhimmancin faɗin insha Allah ta haka ce, wallahi zan so su jikina ka ce insha Allah saboda ɗaga hannun naka da yatsar wallahi baka da komai da haka suke wannan abun wala yastafnun ba su yi togaciya ba saboda suna ganin ga komai a hannunsu حان الوقت تو شي kenan ولا yastasnun amma me faru da su fatafa alaiha ta'ifun ka karanta ko fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun da suke niyyar ruwa za su je su girbe dauri kafin waɗannan marayu kafin waɗannan miskinai su zo su samu rabonsu sai suka yi niyyar su su girbe amfanin gonan to cikin dare sai Allah ya aika ma gonan bala'i yanzu kamar a ce mutum ya yi noma ne farin dango kun san farin dango ai da irin tsuntsayen nan kwela bird da ke cinye amfanin gona yawanci yana faruwa idan ka je nan bangaren nawa misali kamar north east in yankin jihar yau misali ka iske amfanin gona fari Allah ya turo su to kusan irin wannan annoban ne Allah ya jefo musu yace fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasari sai Allah ya aiko musu da wani mai kewayawa akan gonan suka yi raga-raga da amfanin gonan tawaye gari kafari yanda kasan duhun dare baki kirin suka tashi zuwa har ma suka bace hanya to wannan shi zamu je in muka je tafsiri na gaba ah, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu radansa wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته